أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم سلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وآله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atul musulmin. Yau talata, 29 ga Zulki'ida, hijira na 435 daidai da 23 ga watan tara 2014. Za mu yi karatu na sha shidda a cikin hamziya akan yabon Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A satin da ya gabata mun taso baiti na ɗari biyu da arba'in da uku zuwa ɗari biyu da tamanin da ɗai. Muka yi baiti talatin da takwas. Yanzu kuma za mu tashi baiti na ɗari biyu da tamanin da biyu zuwa inda ya sauƙaƙa. Inda za mu tashi shi ne, wa'adat nizdiyara hul'ama wajina, uwa mannat biwa bihal wajina أفلا أندوي لها في ابتدائي قل تضوى ما بيننا الأفلاء بألوس البطحاء يجفي لهني لو قد شف جوفها الإذماء واتن أنن بايا بياني أكن abin da ya shafi haske محمد صلى الله عليه وسلم da haihuwarsa da shayashe shi har zuwa auren shi ga Khadija radiyallahu anha da Isra'i ne da abubuwan da ma'aikiyar gamu da su, da kuma mu'ujizoji ne da yaƙuƙa ne, yanzu kuma zai yi bayani akan Makka da Madina. To, anan zai siffanta wata taguwa wadda yake tafiya da ita a can, zai faɗi wurin wurare. ishirin da takwas da nan gari ne Misira zuwa Makka sannan kuma ya taso ma Madina. To shi ne yake cewa wajana'u taguwa mai ƙwari mai ƙarfi wa'adat ne ta yi min alƙawali ga izdiyarahu ziyartar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Alwajana'u taguwan nan mai ƙwari waman na ta baiwa wa wa'adiha da alƙawalinta nan kama yana magana ne da taguwa da za ta kai shi ta dawo da shi afala an dawi yanzu ba zan naɗu ba ihi ga neman wannan alƙawali laha domin taguwa ta min alƙawali tunda ta min alƙawali zan naɗu ma'ana in hau bisa ga taguwar ba zan yi jinkiri ba to zan hau taguwar litibuwa al'afla'u domin a naɗa dazuzzuka ma ga zangon da suke bayyana tsakaninmu da dazuzzuka da makka da madina bayan haka yanzu zai lissafa wuraren nan wanda tsakanin misra da makka judda kenan ko ga jirgi za ka yi wurin minti hamsin shi ne ce bi alufil maɓaha'in da wacce ta saba da rahin nan na makka ma'ana ta saba dai tahiye-tahiye ko kuma bi ulufil badha'i da dubban rahohoka amma ga nusa ta hito bi alufil badha'i zan yi ta ne bisa ga wacce ta saba ga tahiya ga rahin nan na makka wanda nil kogin nil shine gulbin male da muka wanda an misura ya jifaluha shi ke gaugashe gaugawar sheta wa kad alhali al'izma'u kishirwa shaffa ya rame jaufaha cikinta ita wannan taguwa an karat misra ta hita batun misra yanzu ba misra ta kanuhi ba makka ta kanuhi da madina fa haya ita taguwan nan tanfiro tana gudu bina'un gina aw qala'u ko kuma daji aw qala'u ko kuma haki ga wata nusfa wa da haki maimakon au to ma laha bai bayyana ba li ainai ha ga idanunta gaba ba ruwanta da komai kawai abin da ta sama shi ta sama dirkatuha dirkatu din wancan dajin yanzu zai fara bayani akan wurare wanda shine farkon mutanen Misra za su sabka idan za na hajji shi birkatu fa afabbat ta zub da ruwa alama bariki ha, ga wuraren gurfanar taguwat abinda suka nihi birkatu ta zuba ruwa ga wuraren gurfanar taguwat ma'ana shi birkatu wuri ne wanda akwai ruwa a wurin za ka ga goyon taguwat akwai ruwa idan ta gurfana fal buwaibu bayan birkatu sai buwaibu wanda ana ce masa addarul hamra gida jan gida fal khadara'u sai kuma khadara'u kusa ga kareta a jarot sai ce falki babu sannan ki babu allati taliha wacce ita ke bi mahadara'u fa bi'irun nakhali sai kuma bi'irun nakhali shine rijiya ta da binnai wanda ruwanta sun hi kyau daga dukkan wa'ancan wuraren da ya faɗa to anan warrakabu ayari matafa ƙa'iluna har suna kwanan rana a bi'irun nakhali riwa'u kuma suna kwasuwa daga kishirwar da suka ji wa gadad ailatun alƙarya ailatu wa hikilun, wa ƙarrun duk alƙaryoyi ne gadad sun zan halfaha bayan taguwa gaba ɗaya ta wuce su bal magaratu sai kogo alfaiha'u mai faɗi ko shi ta wuce shi fa iyunil aqsadi sai maremarin ne na rake jam'i ne na ƙasbo. rakkuna ke na rake da yawa saboda akwai rake da yawa a wannan hadamomin to su annabku nabku ya taba hashi ke bi ma uyunul aqsabi kafafatu al kafafatu wanda take al auja'u karkace take ga hanya suna wuri ne kafafatu wata tulu ita ke bi ma nabku wanda akwai ita can almagaratu alfaiha'u ana jingina ta ga annabi shu'aibu alaihi salam ita ko nan kafafatul waija'u akwai wani kabari waliyi wanda ake marzuku alkafafi wanda ya shahar da albarka kuma zuriya ta shahararru ne da albarka da kirki kuma masu hajji suna ziyartar su da yawa suna neman albarka a wurin na kafafatul auja'u to duk dai sun ta wuce wurin hawarat alhaura'u alhaura'u haura'u to anan ta hita lissara sai kuma ta shigo a cikin garin haramain garuruwan da aka kusa da haramain shi ne ce alhaura'u haura'u awarata ta yi magana da taguwat ma'ana taguwar ta kai can shauƙan domin beginsu fa yambu'u sai kuma yambu'u al yambu'u yambu'u dinnan wal haura'u da haura'u dinnan faraka sun yi bege ga wannan taguwa din badarun badarun sunan wuri ne wanda aka yi yaƙi ɗin nan wanda muhajiruna shidda suka yi shahada amma mutanen madina su takwas kaga goma sha hudu kenan to laha ya bayyana bidda hana wai ne da wurin da ake ce mu'adda hana wai sunan wuri ne kusa ga badaru suke laha ga taguwar ma'ana ta ga wurin sannan ya yi tauriya da ya ce laha badarun sai ka aza sha hudun wata ne bayyana a badarun da yawan ga sunan wuri laha ya bayyana bidda wai. da hunainin bayan hunain amma nusa ta kabla hunainin yahi bayyana saboda anan cewar da ya badaru ta bayyana bayan hunain kenan ya nuna sai an wuce hunain sannan za a kai ina badaru alhali ko sai an wuce badaru sannan za a kai hunaini don haka kabla hunainin ya bi don yanzu a lura anan. cewa ya badaru ta bayyana ga taguwat bayan hunain wanda za a fara cin makin wurin da ake ce badar ya bayyana bayan an wuce ina hunain kenan wani zai fara bayyana hunain sannan ina badaru badaru shi zai fara bayyana sannan hunain don haka da an kai hunainu an wuce badar an fahimta domin shi hunain tsakanin makka da ɗa'ifa suke don haka kenan nusa ta ƙabla hunainin badaru ta bayyana kamin a kawo ga hunain kenan sai an wuce badaru a kai ga hunainu ba sai an wuce hunainu sannan a kai ga badaru ba a safra'urin da ake cewa safra wa hanna ta yi bege bizwatin bizwatuwan rabi'u da rabi'u Faljuhu da juhufa wana da sun santu an ha daga taguwat ko kuma sun santu min ha daga ta su wanda al'inda'u rama ma haka hu bai saƙe shi ba shi wannan taguwa ɗin ma'ana ba ta yi alama ta wata rama ba. Bi'iru aliyin rijiya ali radiyallahu anhu da an ta shahara da bi'ir tafla rijiya ta tohi wa arata ta gwada mata alkhalasa tsira daga wahala tunda ta yi kusan kai makka Ko uqabu sawiki sai kuma uqabu sawiki fal khulsa'u sai kuma al khulsa'u wani tarki ne babba fa haya ita wannan taguwa zam'anatun khamsa'u mai yawan kishirwa ce mai yawan jin yunwa mimma ga ruwan hijiru usfana au koko min daga ruwan baɗani marrin duk bata tsaya shan su ba ana ce masa wadi fa'ima rahim fa'ima alaihi salam anan abin lura shi wai saboda bi'iru usfana da baɗani murrin kusa ga makka suke don haka tun da sun sun kusa al'adar mahajjata saboda shauƙin shiga makka ba za su tsaya nan su ci abinci ba ba za su sha da dabbobinsu ba sai sun shiga makka don haka kenan taguwar ta ji kishirwa kuma ta jinwa amma ba ta tsaya cin abinci ba saboda ta yi kusan ne ta yi kusan kai a zahiru zahiru wanda kusa ga ziduwan yake wanda ya shahara da masajidu a ishara jela anha a tan'im to karraba sun kusanta ya kusantar da shi wurin zahiru al-masajid da masallacin ne min ha daga taguwar wanda falbudu unaki min hana taguwar wa gaugawa ne bi hudaha da zambiyoyinta abinda suka nihi naki gaugawa ne da gareta, ko dai yana nihin duk saurin da ta kai yanzu da ta ga al-masajidu Aisha radiyallahu anha to anan lokacin gaugawa ta ƙaru sai ya zan kamar ma yanzu ta fara gauga duk waccan gauga ba ma gauga ba ce ɗai kenan ko kuma a'a kwalbudu na kimin ha na taguwar bi ha da zambiyoyinta da ta kai wa ha'u gaugawa ce ga wata taguwa iyakar gaugawa kenan naginta ɗai ya isa gaugawa ga ne ga wata taguwa ashe ya nuna bale in ta yi gaugawa kenan ya nuna kenan gaugawarta ya yawa don duk da na ki gare ta kawai ya isa zan gaugawa da wata sai ce hazihi waɗannan da ni faɗa guda ishirin da takwas iddatul manazili su ne idan masafkaye na wuraren zama lama udda ba wai an lissafa asimaku simaku tauraron simaku ba wal awwa'u da tauraron awwa shi gare shi abinda suka nuhi ba a kula da manazilul kamari ba su an manuwa ba don haka manazilu muke faɗa waɗanda suka shahi mai hajji zuwa makka su wa yanzu ba waɗancan manazilu ba don ko si manazilu na asimak wal awa'u 28 ne to kakkaji ya ce iddatul manazili idan masaukai sai ka aza sunan waɗancan taurari ne kamariya suke ce to wa'annan ishirin da takwas da nan idan ya fa ba wa'yan gama nazilu ba ne na taurari ya ce faka an ne ka ce ni bi hadisa gare ta urahilu ina tahiyar da shamsan alhali rana min makkata daga makka wadda ita ranar nan ha samanta ita taguwa ita an rana saboda haskenta to samanta albaida zuzzuka ne masu faɗi isti'ara tasirihiyya ce abin da suka nihi anan wacan ita taguwar yadda ka san rana take bisa ga sama to haka taguwar take da dazuzzuka saboda ita sama abu ce mai hwaɗi rana abu ce mai haske to haka taguwar abu ce mai haske shi ko daji abu ne mai waɗi ala isti'ara dai tasirihiya bayan haka sai ce inda mun ka tafi yanzu zai fara faɗin kuma cikin garin makka ya ce maudi'ul bait na a wurin ɗakin Allah mahabbatul wahayi na a wurin sabkar da wahayi ma'awar rusuli nan an matattara manzanni don akwai hadisi a cikin asunan kubura na bai haƙi ya ce ma min nabiyin illa hajjal bait ba wani annabi wace ya yi hajjin ɗakin Allah to shi ne ce ma'awar rusuli haifil anwaru can haskar kai suke haifil baha'u can kwarjini suke a makka haifil can ne fardu tsawafi farilla ta tsawafi take wasu ayu da farilla ta sa'ayi wal da wajibi na aski wa ramil jimare da wajibi na jiha wal ihda'u da wajibi na hadaya habbaza habbaza madalla madalla da ma'ahidu wuraren sabka wa'anda idan ka sabka ko shi kana son ka koma minha daggare su daggare ta ita makka wanda albala'u tsuha lam gayyar ba zai canza aya hinna alamomin da annan ba domin can makka daga ciki akwai ka'aba akwai masallaci da safa da marwa da wu gidan da aka yi annabi Muhammad sallallahu da gidan Khadija da nina da Muzdalifa da Arafa da dai wasu abubuwa da dama a cikin garin Makka sai ce haramun aminun Harami ne amintacce wa da dakhalahu kana amina wa baitun haramun ɗaki ne mai alhorma? ji Allahu al-ka'bata harama kiyaman linnasi wa maqamun akwai kuma maqamu Ibrahima a ciki fihi ayatun tun maqamu Ibrahima wanda al zama fihi a ciki tala'u makwabtaka ce da ɗakin Allah da hurumin Allah don shi ɗaya ne ake ce ma makka um, uh, mahajjata lahi ma'ana makwabtan ɗakin Allah da hurumin Allah to anan faƙa baina mun ba da manasika ibadodin hajji ko kuma faƙa bainal manasika da alidalam, mun ƙara ibadodin nan na hajji biha a can makka irin rukunansa da wajibansa sai ce layi amma ba za a gode ma bayan she su bayin su illa bi ilihin da sai an aikata su yana nuni ne ga cewa shi aikin hajji tabbas an yi maka bushara da samun aljanna alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajjin da aka wa Allah da abai da sakamako in ba aljanna ba to ba za ka gode ma wannan aikata wannan su ba sai in ka aikata su ma'ana ba za ka ci gajiyar wannan romon abin da aka faɗa ba ga hadisi sai in ka aikata su tunwaye don idan guda ya lalace daga cikin rukunan nan guda hudu wata shekara sai ka yi sai ka ranka su shi hajji shi haka shike to shi Allah ya kuma ba a gode ma alqada'u bayan she su ko kayan. gaba ɗaya in bancin guda illa bibi na siyo in ka aikata su gaba ɗaya ka cika su ina duk wanda zai hajji tabbatar da ya kiyaye abubuwan nan sannan ga irin lada da aka samu ai duk wanda ya sabu a cikin hajji ko bata hajji ne ai wallahi halakakke ne Allah ka tsare mu na to anan yayi magana hajji sai kuma batun ziyara ina ce waramaina mun jehi altijaja hanyoyi biha da taguwar ila ɗaya bata zuwa ga madina wasairu alhali tafiya bil maɗaya da raƙumma rima'u jiwa ne saboda gaugawarsu nan yana son ya kamanta taguwa kamar an jeho wani abu ne ya yi tsinki haka sai ce fa asabna mun samu gharadal qurbi kambu na kusanta ga madina an ha daga bakan madina eh, daga bakan ita wannan taguwa a nan tun da ya nuna taguwa kamar wata kibiya ce wadda an ka halba to in an ka halba kibiya akwai yadda aka son ta yi ta zo to sai kamanta taguwar kamar kibiya ta an ka halba kila an halba ta ta kai ga wata dabba to yanzu tun da taguwar ita aka kama da kibiya abinda an manuwa da ta kai madina Eh, shi ke nan daidai suke da ahalba kibiya ta samu dabba da shi awa fa'asabna sai mun ka samu garabal kurbe kambu ma'ana target ko ko manuwa ta kusanci da madina an ƙausiha daga baka ta wannan taguwa ma'ana taguwa ta kai mu madina shi da shi kame wannan isti'ara ce makaniya wani imamma dalla da alkhabi'atu ɓoyayya asset wanda an ka aje don nan gaba taguwar da an kai tsimi da tanadi alkauma mai babban tozo madalla da ita yana jinjina mata ne ra'ayina mun ga arzal habibi kasan masoyi wanda o haske walla ala'u da walƙawa ya gubbu yana ruke addarsa idanu min ha o haske walla ala'u da walƙawa min hana ta ya gudu ƙarfa yana idanun mutum saboda hasken madina mai shirina na cewa wala garwa an tulfa tuniru wa ta'abaku ba mamaki a cimma madina tana haske tana tashin ƙarshe yanzu hanyar madina zai kamanta yace fa ka annal da aka ce dazuzzukan madina min haythu ma qabalat al sa'ad da min din ga za'ida ce ma din can ma za'ida ce min haythu ma qabalatil ayn sa'ad da idanu suka huskanci Madina to ka ce idanun dazuzzukan nan idan suka idanun nan idan sun ka dibi dazuzzukan nan za su ga raudatun kwadama ganna'u mai yawan tsire haka dazuzzukan Madina suke yana yawan dazuzzukan Madina ne ba irin wasu dazuzzuka ba wa ka annal biqa'a ka ce digargari wurerai. mala'atun turkuɗa ne bargo amma a nan yana nuhin haima waɗanda mutane haimar da mutane ke ke kafawa hamra ujajawur wannan haima jajawur zarrat tashin hidu ga ɗara ɗarafaiha sasanni na wuraren alaiha akan waɗannan wuraren Abinda da suka ne cewa waka annal bika aka ce wurairai mula'atun bargo ma'ana dai hema hamra uja zarrar tashin hidar da tsarafai ha sasanninta ita bargon ko a ce haima alaiha akan wuraren nan zarrat kamar wazara biyu mafkufatun abin da suka nihi a nan ma'ana bi gargarin madina wuraren da muka samu kamar dai a ce hema ce jajawur gaba ɗaya an ka watsa ko ina zashawa su wuraren ya ka yabo da wannan Idan hakukuwa sun hito kala kala kala kala kala yadda ka san hema an shinhiɗa ta ko ina wa ka annan arja ka ce sasanni na madina aljanubu iskan kudu wal jirbiya'u da iska na arewaci tanshuru sun watsu fiha ga sasannin madina na shirin miski ce watsu almiski ma'ana gaba ɗaya iskan da ke tasowa na madina wa irin ƙamshi rai. bayan haka fa'iza shimta idan ka kayi rubaha da bugan madina aushaminta ko ka shaƙi rubaha da bugan madina da bagi da bagi tudu tudu na madina barkun walƙiya laha za ta bayyana min ha daga tubannin nan na madina to saboda shimfiɗin can sannan ki ba'o turare wanda shike na icce shi a turaren wuta mai kamshi wa faha zai tashin kamshi min ha daga madina da shi ko shi a daidai da aushe minta lafin wa nashrun murattaba shi cinkaya shimta shi a daidai da walƙiya ki ba'u shi a daidai da shamimta shahidna mun ga ayya nurin kowane haske wa ayyana naurin kuma mun ga kowane hure a madina yaushe yau yinin da ƙuba'u ƙuba'u wanda mil uku ne zuwa madina abdan tabbayyanar da alƙibaba hemomi lana gare mu shi ƙuba'u nan na alaihi sallallahu alaihi ya fara sauka, inda aka yi ibn zubairi radiyallahu ta'ala anhu to da nigga madina jam'i hawaye na karra ya zuba min ha da madina istibari hankuri na wa farra ya tafiya ce saboda irin ganin madina da ni to ya aka yace hawaye na sun zuba hakuri na ya tafi saboda da na sanin waya an kai da dadewa ban zo madina ba dai kenan ko kuma saboda horin cikin na samu kaina a cikin madina ko kuma a'a saboda tsoron ba zan iya kiyaye haƙƙin madina ba shi yasa ni wannan kukan don haka fadu mu'i hawaye na sailun godabe ne gebe ne shi a sailun malali ne musabri shi ko hankuri na jufa ukunwa ne an kosan gebe bai barin ne bai barin kunwa fa ya habu jufa an can to abinda suka mihi ma'ana dai hawaye na sun tahiyar da hankuri na don da na yi hankuri da ban zub da hawaye din ba to sai kamanta da hawaye kamar gebe ne an san gebe yana jaye kunwa to shi ko hankuri na shi a kunwa wannan tasbihi ne ne ba baligani ne kowane tasbihi baligi ne guda biyu fatarar rakaba kana ganin ayari da'irina alhali suna gaugawa mina shauƙi saboda bege ila ɗaibatin zuwa ga madina lahum dauda'u suna da wani irin sauti maɗaukaki ta hanyar yabon ma'aiki da salati gare shi faka annan zuwara ka ce maziyartan madina alba'asa'u wahala ta tafiya wala darra'u ko tsanani na tafiya sat, kamar ba ta yi shahi halkan jiki ba ko hulkan ɗabi'u ba minhum alhali na matafiyan duk wahalar da suka yi ga hanya idan sun ka zo madina sai ka ga duk wahalar ta tafiyarta bayan haka sai ce kullu nafsin kowace rayuwa min ha daga rayukanmu ko ko laha lokacin da ta samu kanta a madina a wata musagiya kowace rayuwa ittihalun ƙanƙan da kai laha ya tabbata gare ta ko kuma ittihalun ƙanƙan da kai min ha za a same shi a cikin ta ko laha ko min hadu akwai nisu akan haka wasu ulun da tawassuli wa du'a'un da addu'a wa ragabatun da kwaɗayin lada wabtiga'u da neman bukata ga Allah wa zafirun da sautin kuka ta zunnu wanda kana zaton minhu saboda sautin na kuka kana zaton suduran sadikatin kana zaton su duran gabbunanmu kowane gabanai kamar dai sadikatin tsuntsaye ne sai ka wani a cikin shahi man'uti tsuntsaye ne masu sauti ko kuma sadikatin tsuntsaye ne masu harguwa da sadihatin da sadikatin duk ɗaya ne wanda zuƙa'u ɗaukakar da sauti a taduhunna ya saba da tsuntsaye to yadda gabbunanmu ka zu kaziza saboda da gamu mun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar dai tsuntsaye na suna tsuwa ko ina kuma sun saba da tsuwa ne mu buka'un kuma kowannen mu yana da kuka wanda maddun ƙaruwa hawaye yuguri yana tuntuna kunan kukan bil aini da idanunmu wani himun kuma boda kuka yana tuntuna wannan ga idanunmu wanda isti'la'u ɗaukakar da sauti ya husfuhu shi ke motsar da wannan kuka su mun kuma kowannen mu ji kai kanmu ka annama ka ce a ha'u zuwa mai yawa rahabata ta ita ta wanke wannan jikunanmu min azimil mahabata saboda girman kwarjini na wannan gari na madina gaba ɗaya kowannenmu ya kece da zuwa saboda girman kwarjinin wannan gari na madina ko wujuhun ka ce huskokinmu ka annama ka ce alhirba'u hanwawa albasatha ita ta tuhatar da huskokin alwana kalolinta min haya'in saboda kunyar da muka ji cewa ga mu ga gaban ga mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama sannan ba mu biya haƙƙinsa ba na biyayya gare shi kuma ga mu gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda takaitawa ga bin abin da ya shafi ganin girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga mu mun samu kanmu gaba gare shi duk yana tawali'i ne mu'un, kuma kowannen mu yana da hawaye ka annama ka ce sahabatun niya wa dafa'u wadda sassanto da ruwa arsalata ita ta sako musu ta sako gare su su idanun min jukunin daga kwarhin idanu gaba ɗaya kenan arsalata ita wannan girgizan ita ta sako Hawayen min jufunin da farin idanun kowa kowa na ta kuka saboda tsananin soya da ma'aiki sallallahu haɗar na muka sabkar da arrihala zangunan mu haifu haɗul wuzuru inda aka saryar da zunubi anna da gare mu wa turfa'u kuma a jaye alhauja'u bukatoci wa turfa'u a jaye alharja'u kunci akwai alhauja'u akwai alharja'u bayan haka ya ce wa ƙara'anar salama sai muka karanta gaisuwa ga akarama halƙin lahi ga mafi girman talikan Allah. Mun karanta ta ne min haifu yusma'ul iqra'u inda ake jin karanta sallama ɗin. Ma'ana yana nuni ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. ba wani mutum guda da zai min sallama sai Allah mai da raina na mai dan mai sallama sannan al'anbiya wa ahya'un fi qurubihim yusallun duk annabawa rayu ne suna sallah a cikin kabrurukan su kamar yadda Abu ya ala ya fada Ash-Shaykh Yusuf Nabhani na cewa huwa hayyun fi qabrihi wa li hurimat min turathihi az-zahra yace annabi sallallahu alaihi wasallama rayayye ne a cikin ƙabarinsa. sanadiya haka ne ma aka haramtar da gado nai ga az-zahra fadimatu alaihi salam kuma da al-imam al bayhaqi kuma ya faɗa cewa rayuwarsu ta hitika daga rayuwar ma'ashuhada kuma da al-imam al bayhaqi ya faɗa yace wa zahinna gaba ɗaya mun mance komai inda ya gun gamuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kam liƙa'u da yawa gamuwa azhala yammantar da sabban mai bege minal wa kam liqa'u da yawa haduwa minal habibi ga masoyi azhala yammantar da sabban mai bege idan ya gabu da masoyinsa wa wajamna mun yi shu minal mahabbati saboda kurjinin Madina hatta halla kalamun minna babu ne gare mu wala ima'u duk da nuni ba mu kowa ya shu mu mawaki yana cewa wa kamrun tubaffa shauki inda liqa'ihi mal taqaina ma na taqtu wala harfa waraja ana mun dawo daga madina walil qulubil tifatatun ilaihi kowace zuciya akwai waiwaye waiwaye gare shi ba ma waiwaye guda ba ba iltifatun iltifatatun waiwaye waiwaye gare shi sannan sina'u akwai kuma karkata lil jusuni ga dukai kanmu ba mu son mu ban madina bayan haka wasa mahana shine baiti na ƙarshe mun yi baiwa da abubuwa masu daraja bi ma nuhibbu da abin da muke so ma'ana mun waɗi abubuwa da dama na abiya muna buƙatocin mu saboda mun zo Madina ai wa da yawa albukala umaru wata kuma yasmahu suke yin kyauta inda barura tugun matsuwa da yawa ake samun marowaci idan yan matsu yayi kyauta dole to ni shika nihi da wannan abinda suka nuhi yanzu gashi mun zo ziyartar Madina mun dawo gida ba tare da mun so ba to abinda ya sa saboda irin nauye-nauyen da annan a gida don haka idan wancan uzurin ya kushe na nauye-nauye za mu sake juyowa mu dawo madina wancan uzuri ya jaye kenan kenan don me za mu sake dawowa Madina saboda tsananin son da muka yi ma'anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mu hita batun duk iyallan mu gaba ɗaya kamar yadda ka san marowaci duk yadda yake son dukiya duk yadda yake son dukiya idan wata bukata ta kama mishi dole sai an ɗibi dukiyar nan an basuwa za ka ga da ƙarfi zai bashe ta to sai kamanta yadda suka son iyalansu kamar son dukiya ne amma za su bar iyallansu su taho su kama yawan ziyarta a da imamu sallallahu alaihi yadda ka san marowaci na mugun son dukiya don haka dole in bukata ta kama sai ya ɗiri dukiyar nan ya basuwa to mu ko za mu hita batun rowa da zama da iyallanmu mu yi kyautar yawan ziyarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bayani na ɗaya kenan bayani na biyu na ƙarshe ko ko a'a ai yadda marowaci dole in ta kama zai ba da abinai idan lalura ta kama dole to haka lokacin da muka zo ga kabarin annai muhammad sallallahu sallama gaba duk buƙatocinmu gaba ɗaya mun haɗi ga kabarin annai muhammad sallallahu alaihi sallama don haka mun baro iyalanmu, mun taso mawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda marwaci ke iya sanci dukiya ta ya batta ya ba wani ita saboda lalura haka duk nauye nauyen da muke ji shi a gida duk mun ji ta batu ne gaba ɗai mun yi kyauta da wannan zaman zaman na gida maimakon mai ruwa da shi mai zaman da mu kyauta da shi wannan lokacin gaba ɗai da soyayyar gaba ɗai da shauƙin gaba ɗaya mun miƙa shi ga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi haka idan mun ka samu dama nan gaba ma za mu yi haka dai wannan daga cikin dai ma'anar wannan baiti da fatan Allah subhanahu wata'ala ƙara taimaka mana kusan mun aje baiti na ɗari mun taso baiti na ɗari biyu da tamanin da biyu mun aje baiti na ɗari uku da ishirin da biyar kenan mun yi baiti arba'in da hudu yanzu sauran baiti ɗari da talatin Allah kai mu bayan sallah za mu ishe su da fata Allah subhanahu wata'ala wannan watan zulhajji da za a shiga Allah ka sa duk alkhairin da ake samu a ciki Allah ka ba mu shi albarkacin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da fatan za a ƙara aikin alkhairi a cikin wannan kwanakin da za mu shigo domin Allah subhanahu wa ta'ala ce wal fajri Wala layalin ashirin kaga Allah ya yi rantsuwa da su cikin su ne kuma aika aikin hajji ɗaya daga cikin rukunin musulunci sannan ga azumin da ake a cikin su azuman da ake yi musamman na arfa an ce idan ka shi zai goge ma zanubai ƙanana na shekarar can da kuma shekarar da aka tafi bayan haka kuma cikina ake yin layya ita layya dai bisa shi waɗanda ake yi da su wanda suka hilada rago ya hilada sannan daddakaki sannan kuma tunkiya sannan bunsuru sannan daddakaki sannan kuma akuya sannan sa sannan daddakaki sannan shanuwa sannan raƙumi sannan daddakaki sannan kuma raƙuma shine taguwa a nan daɗin nama ake la'akari da shi amma a hadaya duk raƙumma sun yi sannan shanu sannan raguna sannan awaki bayan haka kuma shi naman layya ana ci a yi sadaka a yi kyauta a aji kamar da hadisi ya ce kuntu na haitukum an ibtikharin lahomin ulhiyya ta fattakhiruha bayan haka kuma daga cikin abin da za a kula idan mutum zai layyaɓin nan yana da kyau idan goma ga uh, watan nan uh, kwanan nakin nan goma suka shigo kage kace aka yi fassa sannan kuma kan ya yi aski idan zai yi wannan layyadi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka Allah ka amsa mana dukkanin abubuwan da muke yi sai mu yi salati ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai mu karanta da guda guda Allah ka ba mu cikakken zaman lafiya da Sokoto a Najeriya ga dukkanin duniya baki ɗaya. kul huwallahu uku da bismillah zuwa ga marigayan baki da bismillah bismillahir rahmanir rahim يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين الله دو الخير إنما أيكيروك الله كبامشي بالشر إنما تري الله كتري مشي Allah ka ƙara mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa da waliyai baki ɗai اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Fatiha. عذابنا بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين ومكين إياكم وإياكم رب العزة amma يسون والسلام الحمد لله رب العالمين kusan bayan sati uku in Allah so za mu dawo na ga kwana goma na wannan ga kuma sati kusan biyu bayan sallah in Allah ya so za mu dawo Allah ka amsa mana baki ne ma'assalam